wanda muke gabatarwa a wannan tasha tamu mai albarka ta sunna tv wanda ake kallon mu a star time da go tv da dstv da utelsat da canal 3 da sauran tashoshi yau ma allah maɗaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa za mu ci gaba da hira da muke yi da Dr. malam ibrahim shekarau tsohon gwamnan jihar kano tsohon ministan ilimi na tarayyar najeriya sannan sardaunan kano kuma sanata mai wakiltar kano ta tsakiya a zababban zauren majalisar tarayya wanda ake kira senate idan ba ku manta ba dukkan wannan satuttukar muna tattaunawa har mun kawo a satin da ya gabata gaba inda za a tafi primary election wato zaben fidda gwani a cikin jam'iyya wato ta anpp a shekarar 2003 wanda shi ne ya sanadiyar malam ibrahim shekarau ya zama gwamnan jihar kano na haka ba tare da bata lokaci ba zan hada ku da malam ya muku sallama sannan mu yi tambaya ta gaba ko mu ci gaba da fa'idan tuwa da irin wannan tarihi mai tsada da kuma gwagwarmaya da aka yi a rayuwa manufar mu kamar yadda kuka sani muna jaddada masu kallo da saurare manufar mu ita ce 'yan baya su koyi waɗanda suke cikin halin yanzu su ma su yi koyi wannan shi ne babban manufa ta ƙarshe ta kawo wannan program malam muna yi ma sanda zuwa to salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda na ce mai girma sanata kuma sardaunar kano a satin da ya gabata mun tsaya ne akan za a tafi zaben fito gani na cikin gida mm. na jam'iyyar ampp mm, mm, wanda shi wanda abokin karawanka kuma shi ne shugaba na jam'iyya wanda ka ba mu tarihin cewa ga yadda aka yi saura kwana goma sha biyu da sauka dama ba za a yi zaɓe ba to amma lauyoyi suka ba ku shawara cewa ku shiga zaɓe domin wannan ne kuke da haƙƙi ku kalubalance abin da kuka yi da haka sai kuma me ta kasance ta'awuz billahi mina shaitanu rajim bismillahi rahmanu rahim masha Allah la quwwata illa billah salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salam ah, alhamdulillah kamar yadda na fara bayani a satin da ya gabata cewar an zo wannan gaba yi gwagwarmaya har ma aka rufe kofar sai da fom na samu na saya mm. wanda da kani sai dan uwana takwarana alhaji ibrahim little ah, ibrahim aminu little muka sai fom ana gab da kafin zaɓe ya kai takarda cewa ya sauka daga shugaban jam'iyya amma ya yi rashin sa'a cewa ya makara makaran nan da ya yi ta saba doka muka rubuta takarda aka ce a'a kwamiti suka zo suka cewa sai sun yi zaɓe Eh, lauyoyinmu suka ba da shahara a shiga zaɓe kamar yadda ka yi eh, matashiya alhamdulillah muka tafi gari ya waye muka ɗunguma muka tafi zaɓe a eh, gidan sinima na marhaba da yake cikin nan wajen farm center muka je aka yi screening delegates dama kamar na faɗa kusan wato mu za mu je ne don cika ƙa'idar doka mm. Ah, kamar da lauyi suka ba mu umarni ah, kuma dama dai korafinmu yana na kasa ba mu yar ba cewa mu je mu cika doka domin idan baka shiga zaben ba to ba dama kuma kai korafi ah, Allah gani muka tafi zaben nan mun da addu'a mun san Allah ke bayarwa amma ga sababi sababin nan delegate wanda ciyaman na jam'iyya shine kusan kirjin biki kuma shi ya yi su kusan shi ya yi su domin shekara wajen biyu shi yake rike da jam'iyyar nan alhamdulillah ba wanda yake jayayya da wannan shi yake kashe mata kuɗi shi yake biya kuɗin ofis dinta da makamantansu so ba mu yi mamaki ba cewa delegates na sani kuma shi za su yi biyayya muka je dai aka shiga zaɓe a filin zaɓen kafin dai a fara yin zaɓe ana ɗan bi ana campaign mm. na tuna ɗaya daga cikin masu yi mana kamfen wato marigayi alhaji aliyu umar alhaji kansa mm. wanda ya yi min kwamishinan shari'a barista ya gazo zai same ni yake cewa ga wasu mun je mun ne musu talla ɗaya ne yake ganin kamar da tijo ne ma ya kalle shi ce to yana kokari masa bayani cewa mu za mu zo mu ɗabbaka tsari na shari'a na gaskiya ya kalle shi ce malam mun je za mu ci shari'a ne Eh, gwamnati wato saboda an riga an saba da sharholiyar cikin mulki kawai ake kallo mm. ba wani abu ba muka shiga zaɓe to da yake mu ɗaya mm. wato sai kuma aka yi cewar za a kalli abinda a turanci ake kira alphabetical order mm. tunda ibrahim ne na farko duk iri ɗaya ne sai aka kalli sunan ma'aifa wanda kalmarsa ta riga ɗayar zuwa a jerin abcd shi za a sa a farko sai aka ce za a tunda ba kowa ne iya rubutun suna ba eh. sai aka ce za a ja alkalami ɗaya haka a tsaye hmm. na ɗaya kenan in na biyu za ka zaɓa sai ka ja haka sau biyu to sai aka ce aka sanar kan a fara cewa ibrahim aminu eh, al'amin shi ne na farko namba daya tunda ibrahim to al'amin a ce eh. ni kuma ibrahim shekaru s tana kasa eh. to haka ba za ka ce wai an yi maka wani zalunci ba sai aka sanar cewa to duk wanda zai zabi eh, ibrahim al'amin ya ja layi daya mm. wanda zai zabi ibrahim shekaru ya ja layi biyu ka shiga sai ana kiran local government daya da daya aka kare. Eh, aka kirga ƙuri'u ibrahim little aka ce shi ne ya ci zaɓe eh, muka tashi muka gaisa ya ce masa to allah ya sa wannan abu da aka yi ya zama alheri a gare ka da mu amma har zuwa wani lokaci shi bai jahilci cewa muna kalubalanta ba domin da muka aika waccan takarda kafin zaɓe mm. cewa ga dalilai ya karye doka kuma an rufe kofa kuma bai sauka ba bisa ka'idar kwana talatin kafin zaɓe aka ce a shi ma mun ba shi kwafi domin kamar ka kai kara ne sai ka bai wanda ka kai kara kwafan abin da ka kai shi kara a kai mun ba shi kwafi mun ba kwamitin da aka turo su yi mana primary election kewa jam'iyya dun bai so so da haka ya sani ana gama wannan zaɓe wanda mun san dama mai zai biyo baya ah, sai muka sake rubuta takarda muka yi wa jam'iyya tini muka ba kwamitin da suka yi zaben karkashin shi wancan wani sanata lagogi dan edo state muka ce to an yi zaɓe amma mu ba mu yadda da wannan zaɓe ba dama mun shiga ne domin kwamitin da aka turo ya yi zaben ya ce lallai su sun zo ne su zaɓe ba ruwansu da wani hoto tunda mun san su 'yan aike ne to mu bari su gama aikin aikensu sai su ma mu kai ƙararsu Eh, saboda da ba da zami da su muka kai karar su wajen jam'iyya cewa ga abin da muka rubuta a kwamiti domin da farko mu rubuta jam'iyya jam'iyya ta ce su sun riga sun kafa kwamiti ko me za mu mu je mu gaya kwamitin zaɓe wanda already sun taho kanmu ma'ana kwamiti ya kawo mana labari mm. domin su za su zo su gani a kar su saurari ba a sun kowa domin ka bai kwamiti ka sake rubuta jam'iyya ah, jam'iyya ta sake rubuto mana cewa ai an riga kwamiti ya yi zaɓe ga alama kwamiti ya rubuta musu cewa su sun riga sun yi zaɓe ba ruwansu da wancan petition hmm. muka ce to shi kenan tunda dama tsarin mulki na jam'iyya ya tanadi cewa kafin ka kai jam'iyya ƙara kotu hmm. sai ka tabbatar ka bi duk matakan kuka na jam'iya idan ba a yi maka adalci ba kuma kana da shaidar ka kai wannan kuka to ka je kotu ka je kotu alkali a nan kano high court ya kori mu cewa wannan hurumi ne na jam'iyya na siyasa jam'iyya ce mai hukunci mm. to mu da wasu sun fusata wannan hukuncin da ya rubuta ya bamu sai ya zama mana alheri domin a hukuncin alkalin ya ce jam'iyya ce da ruwa da tsaki wajen yanke hukunci sai muka sake samun lauyoyi sai suka sake rubuta ka zuwa wajen jam'iyya cewa to ga evidence dinmu mun kawo kun ce a'a mun je alkali ya ce kudin nan da ya ku ne za ku yanke hukunci to sai muka yi wani tunani wanda ya zama alheri hmm. ganin kar a sake komawa baya kamar yadda suke wancan gidan jiya sai muka yi kwafi da duk wanda ake kira wato national executive committee members hmm. akwai ciyamomi na jihohi duk suna ciki hmm. ah, manya-manyan duk wanda aka zaɓa kwamitin zartarwa sun kai su wajen ah, za su in ka tara jihohi wajen 36 ga wanda aka zaɓa wajen mutum 20 da wani abu hmm. so dandamali ne na wajen mutum 50 da wani abu sai muka yi kwafi duk muka aika musu don su ga duk ga hujjojinmu ga kuma abin da kotu ta ce don kar mu ba man shi kadai ah, yawwa to a lokacin an riga an yi zaben fidda gwani na dan takarar shugaban kasa mm. janar buhari mm. ya a matsayinsa na dan takara yana ya shigo cikin kwamitin zartarwa don kusan lokaci ɗaya muka shiga siyasa tare da shi a watan 4 april shekara ta 2002 shi ma a wannan watan ya shiga jam'iyyar ampp so sai muka raba musu duka so da aka je mitin daga labarin da muka ji ko muka tabbatar tunda ba gurin sai aka ci ah, chairman an zo irin abin da ake cewa wato any other business eh. akwai wani abin tattaunawa eh. sai aka ji chairman ya shuru bai gabatar da koken mu ba sai wasu ka ɗaga hannu suka ce man ga wani koke a hannun mu fa mu ji kai magana sa ba to man sai ya lura kowa ma yana da shi so ba da zaɓi sai aka ce a tattauna da aka zo tattaunawa sai kowa yawancinsu har su su general buhari suka hakikanci cewa tun da dai ga doka wani ya karya to tabbas babu zancen a waiwaya baya wannan da bai taka karya doka ba shi kamata ba to a nan ne ma da labari ya fito saboda hakikan cewa da wasu suka yi da har shi janar buhari wasu suke zargin ai buhari ne ya kwato kujerar ya bamu ni kuwa sannan ma bai sani ba shi na san shi dai a matsayinsa na yayi shugaban kasa mm. amma haka ni da shi ba taɓa zama ba har zuwa wani lokaci mm. so sai dai jin suna bai sani ba so muka kaddara dai gaskiya ce ta yi tasirinta kuma yana daga cikin wanda muka samu labari ya yi magana a wurin ya ce a'a ɗin daga hujja a gabanmu mutum biyu ne suke neman wani abu wannan ya karya doka saboda aka ba labarinsa to wannan dai a takaice a wannan mitin aka zartar a bamu takara aka rubuto takarda da aka bani na taho kano na zo mun tara mutanen mu mun gaya musu washe gari dan uwana ibrahim al'amin sai ya shigar da kara kotu shi ma ce yana kalubalantar wancan hukunci da wannan shugabanci na jam'iyya suka yi nan take ya shigar da kararsa na jin ranar alhamis ran juma'a alkali ya saurari kara sai ce ya taka mana birki har siyasa wa saurari karar abin nan cewar to an tsaye da kai an sa maka injunction cewa daina bayyana kaina a ɗan takarar jam'iyyar <laughs> yawa na npp har siyasa wa saurari eh. kuma wani abin sha'awa kuma dai abin takaici the same alƙali ne shi wancan alƙalin wanda mu muka kai ya kori ƙararmu mu wannan da suka kai sai ya karba sai ya ce ku tafi jam'iyya shi kuma sai aka karba sai aka ce an tsaye da mu kuma zai saurari karar muka ci to wannan duk abu da me ya kama muka rubuta petition muka kai karasa har aka yi aiko mata takardar tuhuma daga hukuma da take kula da alkalai ta ƙasa ibrahim little dai ana nan ba a fara shari'ar ba amma a wannan sati biyun da aka ce an tsaye da mu mutanensa aka shiga rediyo ana cewa shi ne dan takara ya shigo jirgi daga abuja ya sauka a airport nan kano aka yi hayar buses tunda dama alhamdulillah allah ya ba shi dukiya aka yi hayar buses aka cika titunan kano so mu nan muna cewa mu ne 'yan takara shi ma sun shiga rediyo suna cewa shi ne 'yan takara mutane da yawa masu mu za su ci to mu kun raba mana hankali waye ne mu ce to mu ga takarda shi ma kuma ya shiga rediyo ya ce ai kotu ta tsaye da mu cani ni inda yana tallan kai na yan takara to a takaice dai muka yi wajen sati biyu uku a ƙarshe alkali saboda wannan petition da muka yi na kyautata shi dan wana ibrahim little ya ga cewa dai karshen ta bakin alkalami zai bushe kuma za a rufe karban sunayen 'yan takara na duk jam'iyyu daga hukumar zaɓe eh. a ah, aka yi wannan ya makara jam'iyya ni sunana za ta kai sai ya janye wannan ƙara ya je press conference cewa ya fita daga ampp ya koma prp kuma prp ta tsaye da shi ɗan takara hmm. ah, to haka aka shiga zaben kuma a sannan dududu bai fi sati uku zuwa hudu ba da mai rage mana a yi zaɓe so haka a daddafi sai da zanar ya tafi sannan muka soma talla mm. ah, to wajen tallan nan saboda ba mu da abin hannu ah, ba mu iya gama zuwa dukkanin ƙananan hukumomi gaskiya na 44 ah, domin duk da za mu fita mu yi karo-karo mai dubu ɗaya bayar mai dubu biyar mai dubu goma a zuba mai a yan motocinmu a lokacin da da za ku fara takara mm. ba ku da wasu ajiyajiyun kuɗi da suka kai ko miliyan biyar ne domin a yi takara ai babu kasa na ba da labari cewa wancan sati da ya gabata mm. yadda ma na samu kuɗin hannu sai fom ɗin to wanda dama sayan fom ma an yi kara-kara Eh, su haka dai muke ta tafiya wani lokacin mu je mu tara mutane haka nan a tsuguna a yi musu jawabi a tara wannan a je a yi musu jawabi a tara wannan eh, akwai wani <laughs> abin sha'awa da ya taɓa faruwa ni da eh, ɗan uwa abokin tafiya shi malam garba yusuf mm. mun taɓa tafiya abuja mun je mun kai wa'yansu takardu muna dawowa a motarsa ce ma wata marsandi sai muka ga ɗan takarar gwamna na kaduna state yana ce masa ko a son bade hunkuyi yana yawon kamfen a cikin jihar kaduna ɗan fifi ne sai muka ga ya bullo daga wani lungu bayan mun gota zaria yadda ka san wato yaƙi kanta kanta mutane na lilo da masu kiɗa da waye mota ta fi ɗari sai muka soka gefe ga kura an taho yana kamfe mm. muka koma gefe na kalli abokin dubiya ta wani an garba na ce ma an garba harkar nan sai dai mu kara goda Allah na ce to ka ga faɗan takara na gwamna na jiha ga na ka gindin bishiya a tsaye <laughs> ni da kai da kani sai kai a mercedes ya wuce eh. ah, mu za mu fita motocin mu sun yawa su kai biyar shi da bakwai dan fita motocin abokai ne waye ba ma iya daukan na haya ma da za a bus bus da ake dauka ina ina za mu sami kudin yan bosses ma da za mu ɗebi mutane a namun ma na abokai da yan uwa da abokan arziki da muke fita wasu masu zuba kansu mai wanda ba su da mai shine mun dan yi karo karo a dan zuba musu mai mu fita mm. ah, a hakan ma kara kara ake ah, to alhamdulillah mun fuskanci irin wannan amma dai saboda yadda da muka yi cewa allah ke ba da mulki ga wanda ya ga dama yawwa to wannan ita ce ta karfafa mu da cewa garba ka ga dan takara amma dai alhamdulillah mu ci gaba kamar na faɗa a baya wani lokacin muka waiwaya baya mu kan muna tattaunawa sai mu mamaki cewar allah dai shi ke abin da ya so hatta shugabannin jam'iyyar mu na nan kano a lokacin ba su yadda za a ci zaben ba don na tuna wanda yake shugabancin jam'iyyar a lokacin sau ɗaya ta fita tare da mu wajen hmm. kamfe ɗan takarar gwamnan jam'iyyar ka saboda babu wani ba hope baya tunanin baya zaton za a yi gwamnati yawwa wato to dirin wayannan abubuwan muka yi muka kare har dai aka zo aka shiga zaben hmm. alhamdulillah mun samu dai kungiyoyi da yawa waɗanda wato suka zabura su ne mana talla kungiyoyi mm. na addini kungiyoyin kwadago na ma'aikata kungiyoyin tsoffin ɗalibai na makarantu kungiyoyin abokan aiki musamman ‘ya'yana wanda na koyar da su tsoffin ɗalibai mm. wanda su ne a bayan ke bayani masu matsa cewa ba su ji daɗin kamar yadda aka yi min ba Ah, suka ɗauki tallan nan suka kai ƙananan hukumomin nan zaɓe ya zo kuma aka bayyana mun nasara to sai da aka rike mu kusan kwana biyu aka hana a sanar ah, saboda ba su yi tsammanin sakamakon ba tunda ana ta bayyana sakamako ne ko ta ina kowa yana da shi hmm. ah, matasa da mutanen gari masoya suka fito kan tituna mu dai muna taiwa kowa jawabin cakar a da hankali allah ke ba da mulki wani abin sha'awa jami'an tsaro ma da aka fito da su wanda suke ta su hana wani fitina su suke ba mutane hakuri mu ma mun san ga sakamakon ku yi haƙuri to a ƙarshe dai muka samu labarin su shugabannin jami'an tsaro suka bai gwamnati shawara a cewanto abin nan dai a hakura a sanar na jin wajen karfe uku na dare kwana biyu bayan zaɓe ko kwana na uku ne aka sanar cewa ni ne ci zaɓe tambaya ta gaba wanda kafin muce nan mhm. akwai mutane da yawa da suke cewa yana daga cikin tasirin bayan ko shakka babu kungiyoyin addini kungiyoyin mm. kwadago mss mm. da mm. sauransu duk sun ba da gudunmu to amma kuma ana ganin cewa wani lokaci da janar buhari ya zo hafen mhm. mhm. da ya ce isaac ita mhm. ma ta ba da gudunmuwa to ya kake kallon wannan ah, ai alhamdulillah a lokacin nan wato an yi tarayya wajen ba da gudunmuwa mai yawan gaske mm. ya zo kano amma har ran da izo kano akwai masu ganin wato ta iya canzawa mm. har ran da ya kano muka tafi filin su kwa domin har wannan ranar wato akwai masu ganin cewa za a iya canzawa a ɗauki wani alal misali akwai ɗan uwanmu alhaji wannan ɗan wajen ɗan hassan eh, eh. akwai ɗan hassan ɗan hassan aka ji ake zawarcinsa cewar ko zai zo a bashi takara domin a sannan kowa gani yake a sabon wanda yake da kuɗi a hannunsa mu ba mu da yawa eh, akwai ma wanda suka zo suka same ni da Allah ko tunda ni gogaggen ma'aikaci ne ko zan je mu daidaita da Ibrahim Little a bashi takara in yaso ni a min alkawarin sakataren gwamnati na ce ah, ai na riga na samu takardar ni ne dan takara in na ce na saki ai ban yi wa jam'iyya ta adalci ba ban yi al'ummar da suke goyon bayana yawa shi ma dan hassan din sai da aka hada ni da shi muka je muka shiga daki ni da shi nishara ce da ni da allah ko zan yadda shi ya takara ko masa mataimaki na ce wallahi ban ce ba za ka iya ba amma ni tunda ba ni ne kaɗai a kan wannan takarar ba ah, ka a eh, ƙurar da aka ratsu mutane sun yi hidima sun yi talla mun zaga mun yi mutane talla yanzu ni in fito kawai yi garin ce da su na fasa na janye ga wani na bashi ah, to ai na zubar da yarda su na zubar da amana su ah, na zai shigo jam'iyyar sannan bai shigo jam'iyyar npp ba ba bai shigo ba Eh, to hadde muka je wajen screening a headquarter na gan shi ma an zo da shi a lokacin ana ta kokarin dai a ga me za a iya yi to gaskiya da aka zo campaign eh, general buhari a sannan shi ne dan takarar shugaban kasa na npp eh. kuma aka zata cewa domin mutane su karba duk inda aka je babu zancen ungulu da kan zabo yawa tunda wasu sun fito suna takara su ce a shugaban kasa suna tare da shi a gwamna kuma suna wata jam'iyyar ya ce a'a duk wanda dai zai zaɓe shi ya zaɓi jam'iyyar ampp da ta samu har ƙasa shi ne ma aka fito da wannan kirari na ampp sac mm-hmm. to alhamdulillah mune masa godiya kuma muna godiya ga duk waɗanda suka ba da gudunmawa a wannan lokaci da duk gwamnonin nan na npp su tara sun zo kamfen tare da shugabannin jam'iyya a kano wanda aka yi a filin su kuwa kuma ni aka gabatar wajen to gabata biyu muhimmiya a nan bayan an bani takara ah, na jam'iyya sai aka zo gabar za a mika sunayen hukumar zaɓe wanda jam'iyya za ta yi kuma tilas doka ta ce sai fom ɗin ɗan takara sai an haɗa shi da na mataimaki na je na samu su shugabannin iyayenmu na jam'iyya su irin su general magashi su sila hamma su marigayi abm muktar domin gaya musu na ce toni ni na ba su wuka da nama duk wanda suke ganin ya kamata in ɗauka a matsayin mataimakina wallahi suka ba da shawara na karba to aka kira ni mitin a gidan general magashi muka zauna suka ce to sun yi shawara da tsoffin 'yan siyasa irin su marigayi amani inuwa alhaji kansa suka ce sun yi shawara ko suna ban shawara da allah ɗauki injiniya magaji abdullahi don daban gaskiya ya fito a cikin masu nema domin a cikin masu nema kafin duk su jajjanye wasu tarnakin miliyan biyar din nan ya yi musu da baibayi wasu kuma da ka ba ka gadi sun haƙura domin bayan da ibrahim little akwai alhaji kabiru gwangwazo mm. wanda shi ne da ya yi riko ma na shugabancin jam'iyya akwai malam muhammad bello akwai shi injiniya magaji abdullahi akwai wani wanda shi ma ya rasu bashir adamu mm. ah, na jin dai da kuma wannan umar tofa mm. ah, so mu wajen bakwai ne ko takwas a ofishin ma ni na je na sami shi umar tofa a lokacin in ala umar tofa don mu samar da zaman lafiya me zai hana mu nemi shawarar 'yan uwanmu kafin ma a je ga primary don kar mu haifar da domin aka yi faɗan cikin gida aka zo zaben dugari kuma za a ji kunya juna muna tare a jam'iyya ɗaya na ɓata kana ci mutuncinka aka waye gari kuma kai ne ɗan takara kuma mu za mu je tallanka ta kaga ba hikima bayan jiya jiya na ci kai ba za ka iya ba sannan kuma zo na gaya mutane gobe cewa kai ne gwanina muka soma wannan mitin ina jin ah, ibrahim ah, al'amin wanda ake cewa ibrahim little mm. da shi injiniya magaji su ne dai ba su taɓa halarta mitin din ba shi umar tofa yana shugabanta ni na sakatare nan muke zama ah, mun zama da yawa mu tattauna mu yadda cewar to babu batanci tsakaninmu ba cin mutunci har dai aka kai gabar ana so za a rufe kofa jam'iyya lallai ta zo ta fitar da wani ko kuma za a rufe sai da fom to haka dai muka ta cewa wani kai ya janye wannan wani ya janye wannan ya na janye wani har dai mafi yawan suka ce sun haƙura sun janye ya rage ni da ibrahim little sai kuma ga abin da ya faru eh, to alhamdulillah aka zo aka yi zaɓe a cikin watan hudu wato su suka baka su dai su manyan jam'iyya suka baka magaji abdullahi yawwa suka ce yawa suka ce to ga magaji abdullahi nan da nan na neme shi Mm. Ah, muka zauna a falon gidan shi janar bashir magashi minista na tsaro na yanzu mm. aka tattauna aka kira magaji muka yarjejeniya ah, cewa to da allah a a haɗa kai a gudu tare a tsira tare aka karɓo mana fom na jam'iyya amin na inec mm. jam'iyya ta karɓo ta aiko mana kano ni da shi muka cike ah, muka garzaya muka je muka mero jam'iyya aka garzaya aka kaiwa hukumar zaɓe kuma aka buga sunayenmu a jerin gwanin 'yan takara na kowace jiha muka shiga takara kuma Allah ya bamu nasara insha Allah a wannan lokacin da ake tambaya ta gaba malam mm. a wannan lokacin da ake cewa an rike zaɓe mm. ba a bayar ba mm. wasu da yawa a gari kamar yadda nake ji suna cewa akwai sa hannun kamar manyan Kano su Ado mai martaba sarki Allah gafarta mishi wanda ya rasu mm. da sauransu dan masani Allah gafarta mushi sun yi magana da sama cewa ya kamata a saki zaɓen Kano mm. ka a haifan mana da musiba mm. da bala'i mm-hmm. to ya gaskiya wannan to gaskiya ne mutane da yawa waɗanda wai ba suna kallon waye waye ba jam'iyya ba ba suna kallon waye ba da yawa dattawan Kano da masarauta abin da ya dame su shine zaman lafiya Allah domin mutane sun tunzura sun fito kan titi yinin nan da kwana biyu wasu har abinci suke dahowa suna kai wa mutane ma a nan ma gaba da mu da gada har wajen tsena din jama'a ne dan suka taru matasa suka kewaye ofishin hukumar zaɓe na kano cewa maji wanda zai bayyana sabanin abin da muka sani hmm. domin kwana biyu nan an ta faɗa kafofin yada labarai wakilanmu da suka je tun daga kan akwati sun ka kawo rahotanni kowa ya san sakamako mm. mun ba wa pdp rata mm. na kusan sama da dubu ɗari uku ne eh, na ƙuri'a mm. wanda zancen su tafi kotu ma bai taso ba to gaskiya ne da yawa mun ji labari daga baya sun yi magana da manya har wajen su su obasanjo da makamantansu da kuma jami'an tsaro su kwamishinan 'yan sanda brigade commander director ss duk sun ba da shawarwari cewar mu dai daga rahoton da muke da shi ga sakamakon zaɓe kada a ƙyale baturen zaɓe na jiha ya bayyana sakamakon da ya saba duk da hakan suka so mm. ba su so domin abin ya zo musu ba zata kuma labari ya shiga kowa ya shiga ko ina jam'iyyar npp da ake ganin kaman ba komai ah, ba ne wato akwai ma wani ganganci da shi dan wana abokina dr abi musa kwankwasa ya yi eh. ah, a wani taro ah, ya ciro biran aljihunsa ya karya hmm. ya ce karya biran nan ya fi mar wahala a kan ya karya ɗan takarar jam'iyyar npp wato ni kenan yake cewa yana gidansa ma na gandu ya ci zaɓe ya shigo gidan gwamnati yaya kuma yana cikin gidan gwamnati wani zai tunanin ka shi Eh, to ni na tausaya masa kwarai da gaskiya a wannan lokaci eh, domin ganganci ne eh, yauwa addinancen ne ma wato ganganci ne domin wanda ya tuna wannan aya ta lahuma malikal mulk ai ya san cewar wannan ganganci ne Allah yana ba wanda iga dama a lokacin da ya so to shi to wannan yana daga cikin abin da ya ba su mamaki domin ampp nan a kano 'yan majalisar ta ba biyar ko shida ba daga cikin arba'in a lokacin gama arba'in da hudu na jin ba abin da ko guda biyar ne mm. da ka ba ta da wani tasiri to alhamdulillah gaskiya manya da yawa sun ba da shawara cewar ba wai don su ce a baiwa wani ba mm, a'a mutane sun tunzura a bari a faɗa abin da ike na gaskiya aka ba da sanarwa Eh, alhamdulillah wannan daren mutane musu yi bacci ba masu boris a titi na yi masu eh, addu'o'i na yi masu kuwa da yawo da biki alhamdulillah mun gode wa Allah yanzu wannan gabar abinda za mu tasirantu da shi wanda muke so mai girma sarrauna ka ƙara mana bayani akai tasirin al'ummar gari wajen zabe to alhamdulillah wanda ya ji wannan mm, mm, bayani naka mm, ko shakka babu al'umma na gari wanda ake ganin ba komai ba mm. a kan titi mm, mm. masu yalo da karas da sun ba da tasiri to ya wani irin wannan zamun tayar da su wajen zaben shugabanni na gari su ba da tasiri irin yadda suka bayar a to alhamdulillah kusan wato a lokacin nan gaskiya an zabura wajen faɗakarwa ah, wanda ita ce ta yi rauni na faɗakar da jama'a cewar ba wai su kalli jam'iyya kawai ba domin wayanda suke cikin jam'iyya na cikin cokali ne a kano muna da mutum miliyan goma sha in ka tara duk shugabannin jam'iyya da 'ya'yan jam'iyyar da waye cikin cokali ne ya zo ni misali da ma wani gwari-gwari na kin yawan gaya mutane yanzu idan dan siyasa ya zo talla ko gwamna ko shugaban kasa in yi zo misali stadium ta kofin mata ko ta sabon gari mm. aka cika ba masa katsinke cewa za ka yi wannan ya gama cin zaɓe ya gama cin to gaba ɗayan capacity ɗin cikin stadium ɗin nan eh. Eh, ka cusa ka cusa ka cusa mutum dubu ashirin sosai capacity ɗinsu eh. to dubu ashirin ne fa kawai suka ji idan ka kaddara a kowace lokal gama 44 nan za ka je kai taro irin wannan duk gaba ɗaya ka samu miliyan ɗaya ba fa mm. duka in ka tara to kuma muna da wa'anda aka yi rajista na masu katin zaɓe miliyan biyar so in ka kwatanta duk zagayen da ake na kamfen ɗin nan mutum nawa ake gani yanzu ka ɗauki misali dan takarar shugaban kasa hmm. ba jihohi kawai ke zagaya ba to in yi je to misali yanzu ya zo kano ka ɗauka ba ya je lagos ta take da stadium mafi girma eh. ta tara ta tara ta ci mutum dubu talatin to ka ɗauka ma dubu talatin din ne a kowace jiha zai gani hmm. ko dubu hamsin ne ba ko dubu hamsin ne ba zai gani gaba ɗaya in ka tara fa ba zai ga mutane sama da miliyan biyu ba a duk taron da zai yi to amma yanzu da zai taro a cika stadium ta tun batse har waje sai ce ah, a yana to wannan ne sai mutane wannan ba shi ba ne kokarin faɗakar da mutane waɗanda ba ruwansu da ma zuwa wajen kamfe ba ruwansu da za ka zo lacca ko wajen ɗan takara eh, ta mala aminu kano wata ran yan jarida a walawa ya zo kamfen a kano a 1979 sai ake ta surutu a ah, walawo ya zo da helikwafta an yi taro a sabon gari ana son a nuna mar shi sannan takarar shugabanci yake a ah, walawo ya zo fa an cika anya sai sai kai kuta wani guri me wasan maciji ma in dai a kano ne in ya kada gangansa ta ruwa ake <laughs> wani kawai wannan yake nuna wani kawai ma kawai ya ga ana taro bari ya zo eh, bari ya zo ya ji me wataƙila in ya tashi ma ba kai zai zama to wannan lissafin yake nuna wa mutane cewa zancen ba a nan yake ba to kuma da yawa wannan takan sa wasu su ji cewa kamar ai lalle lalle na shi zai ci zaɓe to abin da kai ke tambaya abinda da muke kokari mutane su gane daga wannan zaɓuɓɓuka da aka yi mm. misalin ka ɗauki zaɓen ma shi ma mai girma shugaban kasa janar buhari mm. da ya ci zaɓe na 2015 a duk irin wannan ɗin ce faɗakarwa ce mutane su ji sun yadda da ɗan takarar mm. har muka gama kamfen na 2003 kuma har na gwamnati ba ma wani ni na ce ba wani alkawari da zan yi na zan muku titi zan muku ruwa zan muku fitila zan muku ha da muka je muna kokarin nuna mutane ko da a majalisi muka tara su babban alkawarin da za mu yi ke yi za mu tsare mutuncinku za kuma mu riƙe dukiyarku bisa amana wannan su ne domin in kai wannan duk shauran abubuwa ya rakiya ne domin riƙe dukiyar bisa amana ai shi zai baka dama ka yi titin eh. ka yi ruwan ka yi fitilar ka yi makarantun ka yi asibitin ah, kuma ko me za ka ba mutum in ba ka riƙe mutuncinsa ba ai bahaushe yana cewa wato gara yunwa da mutunci akan ƙoshi da wulakanci ko me za a baka ni kuma kullum ma na faɗa a fagen siyasa cewa don mutum ya zo ya yi maka titi ya yi maka fitila ya yi maka ruwa ya yi maka makaranta ai ba gwaninta ma ya maka ba mm. dama kudin ka ne fa wani gwari gwari da zan yi wa ne in zo in ce malam abu dalib ba ni kudin ka ninga yoma ce fa gidanka mm. dama ka saba eh. ka bani kudin cewa duk wata ina siyo masara buhu daya ina siyo shinkafa buhu biyu ina siyo naman kaza da bajet ɗinka da komi har da kuma albashinka sai ka ce da Allah ba ni in dinga yiwo maka eh. wanda ko baka ban ba dama abin da kake ba. Eh. in na karba kuma biya na kake ai ba wata gwaninta ne maka ba gwaninta da zan ma ka ji na yi ma gwaninta hmm. shine in zo maka in tsara cin abincin naka in ni nake ma nan gidanka irin dai da ka saba sai na zo na tsara cewa ne maka timetable na menu na tsarin cin abinci da zai kara ma lafiya eh, na alkinta mai yi ma abincin na alkinta tsabtar inda ake maka abincin na tabbatar da cewa in za a kawo an kawo mai nagarta mai kyau mun gyara gashi dai nan ba canjawa ba amma mun inganta shi yadda kai kanka lafiyar jikinka za ta ƙaru za ka samu nutsuwa za ka ji daɗi mun tsabtace gidan to wannan shi ne muka rasa fahimta don mutum yanzu ya zo yana buga kirjin wai yana biyan albashi to dama tila ne duk nan ayyukan kuɗinka ne fa dama zan ma aikin da su to wace gwaninta ne ma ko ba kyauta nake ma ba kuma ni na roƙi ta ba ayin da zan ma gwaninta shi sa muka tsaya muka kalli wani abu sabo za mu yi wa al'umma ba wai maganar ga kudinku ba da kwangila fa malam abdulmutalib ko wanda bai san bihin ba ka tara mar biliyoyi zai yi ba da kwangila zai kirawo consultant ina son in ai titi daga wannan gari zuwa wannan gari a buga a jarida wani kamfanin da za su iya yi su talla ka kira masana su duba su tace a cewa ne zai iya yi a nawa zai yi kai fa ka sa hannu cewa eh to a biya shi biliyan kaza yin wannan aikuwa ma zai to inda muke son mutane su fahimta ba wai a zo a yi maka birgar an maka titi an maka fitila an maka asibiti amma wayannan abubuwa ne wanda dama wajibi ne kuma kai kace a baka ka yi so ba gwaninta kai ba gwaninta ka shine me ka kara na inganta waɗannan abubuwa da kuma abin da dama a wajen kudinka ne ma na kyautata rayuwarka kamar yadda muka zo da tsari na shari'a tsari na eh, zauren sulhu zauren shawara da muka yi a garuruwa hukumar eh, bin diddigin eh, wato complain da koke-koken mutane da dai inganta al'amari na rayuwar mutane wanda tsari ne wanda wato ba wai sai an aje maka don kuɗi za ka da kwangila a cikinsu ba to wayannan su ne abin da muka yi ta yin talla a kai kuma mutane suka karɓa suka fahimta abu na biyu da sun yi cewa ya yi tasiri wallahu alam shine mun ja hankalin mutane su kalli mai muka yi a baya to wannan shi ma a siyasar mutu yanzu mutane suna da rauni na duk wanda ya fito don kai watakila wani hamshaki ne tsaye da shi ko wata jam'iyya ce ta tsaye da shi ko kuma yana da kuɗin da zai bayar ba a kallon shin rayuwar da iya a baya kan ya zo ya ce mu ba shi amanar kanmu mu ba shi amanar dukiyarmu wace rayuwa ya yi a baya idan misali ba aikin hukuma ya ba ko da ɗan kasuwan kansa ne ai ba shi kaɗai ke kasuwancin ba sai a binciki wace irin mu'amala yi da abokan kasuwancinsa in ma'aikacin gwamnati ne wace irin mu'amala ya yi da abokan aikinsa na gwamnati kowace sana'a yake ai ba shi kaɗai ke yin ta ba kuma in dai ya kawo wannan matsayi na zai tsaya takarar gwamna wanda doka ta ce sai wanda ya cika shekara 40 ko 45 ne mm. ah, da shauransu ba wanda zai kai wannan shekaru bai yi wata rayuwa ta rayuwa ko ma wata irin sana'a ce to hmm. sai a binciki mutane su damu da mai yayi ne ba wai kai ubangidansa ka gaya mana ba wai jam'iyyarsa ta faɗa ba a'a abokan aikin nasa hmm. kamar misali don dai kawai ah, tarihi ne ya ratso ba wai lallai mutum yana faɗa don yaban kansa ba hmm. waɗanda suka fito suka ji goyon baya suka shigo wanda da ba ruwansu da siyasa ba misali kamar ƙungiyoyin addini ah, kamar yadda na faɗa wani tari na shirinmu na baya in ba wanda isa ne wasu gani suke siyasa ce ta samu karin gumarkar addini da mun kuma a cikin ta muke so inda suka san mun yi waccan gwagwarmaya da su ba 'yan siyasa ba ne sai suka ji muna ciki sai suka ga to ai wannan harkar su ce abokan aiki da muke kungiyoyi na kwadago da su misali kamar kungiyar malaman makaranta sun san hidimar da muka yi suka ga tuwa wannan harkar su ce kungiyoyin ɗalibai da muka koyar da su shekara wajen ashirin muna aikin nan sun game muka yi musu wacce guduma muka ba a sannan ba jira muke yi su fito su fito saka mana ba ba a san ma za mu shiga harka irin wannan ba abokan aiki da muka yi da su a gwamnati sun ga yadda muka zauna tare da su yadda muka tafi da abubuwa wa'anda ma ba su ma'anin ba su wa'annan da muka aiki da suka dinga bayanin yaya rayuwar aikinmu take to duk wannan muke kira ga mutane an zo zaɓe kafin a kalli ma jam'iyya sai a ga towa jam'iyyar ta tsayar domin idan mutane suna nuna wannan ce damuwarsu to jam'iyyun ma za su shiga taitayinsu kowace jam'iyya za ta yi kokarin ta saka wanda yake da kyakkyawan mu'amala da tarihin baya wace gudunmawa ya bayar kaga sai a baka wato nagari kashi-kashi ka zaɓa a ciki to rashin yin wannan in muka ce za mu takure kawai kallon jam'iyya kaɗai to za a bige da bargurbi to wannan shine mun kula abin da muke faɗakarwa kuma jam'iyyun suna da haƙƙi su faɗakar da wannan hukumar zaɓe tana da haƙƙi gwamnati tana da haƙƙi ƙungiyoyin addini ƙungiyoyin wato ƙwadago duk suna da haƙƙi su faɗakar kuma shi ne zai fita daga cikin wato eh, a sauke nauyin mutumin da yake ƙauye ban da nomansa bai san komai ba sai ranar zaɓe fa a ce ya fito zaɓe akwai wata gaba ma muhimmiya wanda ni na sha tattauna na kuma gaya hukumar zaɓe musamman ma yanzu da ina cikin kwamitin hukumar zaɓe a majalisa hmm. mun je mun yi wani taro na retreat na keɓewa da su na gaya musu na ce da kuma jam'iyyu ma in ka kula misali yanzu malam mutalib a kano a takardar hukumar zaɓe muna da masu jefa ƙuri'a miliyan biyar da yan kai amma da wuya da kyar ake rufe miliyan biyu zaɓe a ƙasa gaba ɗaya babu shekarar da aka yi zaɓe tun da muka fara demokaradiyya da aka samu kashi talatin cikin ɗari ko arba'in sun fito sun jefa kuri'a na wanda ma suka yi to ina shauran misali yanzu a rekod ɗin hukumar zaɓe akwai masu rijista mutum miliyan tamanin da biyu amma mun zaɓi shugaban ƙasa da miliyan biyar. in ka tattara duk ƙuri'un shauran 'yan takarar ba su cika miliyan talatin ba daga cikin masu rijista a rubuce masu katin zaɓe miliyan tamanin da biyu mun gama zaɓenmu kaf da wanda ici da wanda bai ci in ka tara ba a kai miliyan talatin ba ina miliyan hamsin suke masu rijista wato ni na gano shine ne sanda ake yin tallan a fito a yi ana cewa babu zancen jam'iyya sarki zai fito ce aje a karbi rajista limamai irin ku za ku hau mimbari ku ce aje a karbi rajista fastoci a coci za su ce akwai cocin ma da muke ji ana cewa in baka nuna katin zaɓe ba ba za ka shiga cocin ba ko a ce ana ba da wani tallafi sai ka nuna katin zaɓe to a sannan kowa fitowa yake mai anguwa na yi liman na yi kowa ya fito ba a zancen jimbi a lokacin to da ka san da aka gama rijistar masu zaɓe in zaɓen ya taho sai kowa ya bar wa 'yan siyasa filin kai da kai rijista a ƙauye ba abin da ka sani noman ka ne ko ka je kasuwa limamin garinku ya ce a je a karɓa daga cin garinku ya ce a je a karba ka je ka karba bayan kamar shekara guda zaɓe ya zo ko a garinku aka ce ga 'yan siyasa can suna dandalin dandamalin kamfe za ka ji kai ba ruwanka ka to so ranar zaɓe sai dinga ganin wayancan ɗinnan masu sunan 'yan jam'iyya harkar su ce fa domin su kawai ake ta ji in zaɓen ya zo liman na tsoron kar ya fito ya aje zaɓe a ce yana siyasa mai anguwa zuwa har sarki digici da hakimi in sun ce a fito aje eh, zaɓe sa a ɗauka yanayin wata jam'iyya campaign mm. to wannan in ba wannan muka gane muka fita daga wannan ba shi sa mutane ranar wajen karɓar rajista kowa ya fito kowa na faɗa domin a sannan ba zancen jam'iyya ake ba in zaɓe ya zo sai a bar wa 'yan jam'iyya filin sai kowa ya dinga ganin ba harkarsa ba ce matasa ne da 'yan gigi to kuma abin da yake da tsoratawa ma ka je ka karɓi rijistan zaɓe liman da hakimi da dagaci sun ce ka je ka yi an zo kamfen na zaɓe ka ga yara da barandami da takobi da kwari da baka da sanduna an zo tallan zaɓe kai kuma ka ba ruwanka da wannan shaidancin to zaɓen na ya rage kwana kaɗan masu cewa a zuwa a yi zaben sun zo maka da sanduna da takubba da hayaniya da zage-zage wasu ma sun hau dandamalin kamfen din ana kalmomi na rashin mutunci wanda yake da mutunci sai ji to wannan harka ba ta saba ga gashi da katin zaben ma ba zai zo ba to wannan shi da muke ta kokarin mutane su fahimta ah, wasu in ka faɗa za su ce watakila ba Eh, ko kana saba abin jam'iyya wannan bai saba wa jam'iyyar ka ba yaƙi na farko ma shi ne a cikin gidan jam'iyya kowane ɗan jam'iyya ya yi rigima jam'iyyarsu ta tsayar da nagari. wannan shi ne matakin farko in muka rasa wannan za mu wayi gari jam'iyyun nan sun kai su ɗari duk suka tsayar ma da bara gurbi wani ndi ya kalle su ya gaba na kiki sai ce ya je zaɓa madu a banza ɗaya ne sai ya zama sa a gida amma idan aka wayi gari jam'iyya a ta tsaye da nagari kaji ana ta rigima sai an tsaya nagari jam'iyya b haka jam'iyya c haka shi sa mu kullum nasiha da muke duk da je jam'iyya ta zama larura ne yana sha faɗa mutane da suna da hanyar da za su zaɓi su ba a nan za su yi shi sa yau shekara sama da wajen talatin duk sanda fiye da haka ma duk sanda aka tashi yin taro na irin ah, gyaran tsarin mulki tun daga kan nasu murtala har aka zo kansu baban gida aka zo kansu abacha har jonathan da aka yi taron ah, ko a ce national conference ko mm. constitutional conference ba sanda ba a yunkuri a shigar a tsarin mulkin najeriya cewar a kyale independent candidature mm, a ba dama ɗan takara ya tsaya a kan gashin kansa ba jam'iyya an ƙi domin waɗanda suke juya wainar su suke zagaya suna amfani da jam'iyyun don su dasa abin da suke bukata suna ganin idan aka koma kan ɗan indifenda mai yiwuwa ba za su iya yin zaluncin da suke ba ni ba na raba ɗaya biyu komai ɗaya za a dawo kan wannan da yanzu in ka kalli wa'anda muke kwaikwayon demokaradiyyar a gurinsu amerika da tsarin ta ne ɗungurungun muka ɗauko a amerika akwai independent candidate kuma sukan taka rawa mai yawa su ma yi nisa sosai ba su taɓa samun dai shugaban kasa ba amma suna zuwa majalisa suna zuwa a haka a hankali wata ran za a wayi gari ma samu shugaban kasa ne to wannan shine muke da burin cewar wato mutane su faɗaka kuma wani zaɓuɓɓuka da aka yi alhamdulillah zaɓenmu da aka yi wato su kansu shugabannin npp din sun yadda ba magana ce ta npp ba a wani lokaci gaskiya sakamakon zaben ya tabbatar cewa ba wai don ampp ampp ba ce ba wai don ampp mutanen kano a lokacin sun gamsu ita ce jam'iyyar da tafi ba a sun kalli dan takarar sun kalli masu tallan dan takarar da wanda suke kai talla na gaya maka ni a matsayina na ɗan takara ban iya ba ni da kuɗin da na iya zagayawa ma duk ƙananan hukumomin 44 ba mu iya zuwa ba amma dai mutane masoya masu son gaskiya da adalci sun ba zama sun yi talla to mu ma duka-duka lokaci ya mana halinsa yan uwa masu sauraron mu yanzu mun ji shawarwari da kuma yadda aka yi zaɓe da yadda al'umma suka ba da gudunmuwa da irin wannan fitattun shawarwari da mai girma sanatan kano ta tsakiya ya bamu yadda za a dawo al'umma su ɗauki gaban gabarin gyara harkar shugabanci ya faɗakar da malamai da kowa da kowa wajen faɗakarwa da zaburarwa domin a sa wannan kuma wannan shine babban fatanmu a samu shugabanci na gari wanda ƙasarmu za ta zama nagartacciya kuma duka-duka a nan za mu naɗe tabarman wannan shiri wanda sati mai zuwa insha Allah idan kuna bin mu kuna sauraron mu za mu dora daga inda muka tsaya Allah madaukakin sarki